karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta dari da sittin. bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da kangarewan banu isra'il bayan kuma sabuwar yafiya da Allah ya musu akan laifukan da suka aikata a baya Allah ya ce na musu inuwa da girgije uzallalna alaihimul zamama وأنزلنا عليكم المن والسلوى وأنزلنا عليهم المن والسلوى الله يشكو من سوق أمسد المن دكما السلوى أمتين أبن مدارس to anan ma sai suka sake bude aiki suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid suka ce ba za mu iya rayuwa da abinci guda ɗaya ba fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma bitul ard suka ce ka roka mana Allah yanzu kuma abubuwan da suka shafi noma muke so annabi mun sai ce musu a tastabdiluna allazi huwa adana billazi huwa kai. abincin da za a kawo muku daga aljanna abincin da za a kawo muku na jin kai abincin da za a kawo muku na alfarma ku musanya shi da abin da sai an je gona an noma kafin a yi amfani da shi to kun ga fitowansu suka karkata zuwa ga a samar musu da wani abin bauta koma bayan Allah suka zo suka fada maganan sai sun ga Allah abubuwa dai daga wannan in an fita a shiga wannan daga wannan a shiga wannan wannan fa duka bayan Allah ya kukutar da su ne daga fir'auna <clears throat> kaga abin da ya kamata shine su yi cikakkiyar godiya ga Allah subhanahu wataala su yi da'a tunda waɗanda suka kafin kafinsu irin fir'auna da mutanensa sun ga hukuncin da Allah ya hukunta su da shi a shekaru wadda aka yi haka a gaba gare shi to shi ya kamata a ce ya ɗauki izina Allah ya samu dace to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون to shekara arba'in banu isra'ila suka ɗauka cikin wannan yanayi na timuwa da suka samu kansu wadda ayoyin ne gaba su ma tawaye suka yi wa Allah suka yi wa annabi Musa da annabi Harun to Allah sai ya yi fushi wannan yanayi da suka shiga a nan ubangiji ya musu gata aka musu girgije aka saukar musu da almanu wa salwa daga ƙarshe bayan abubuwa sun daidaita Allah su ya ce wa ikila lahu muskunu hadhihi alqarya baitul maqdis kenan hmm. Allah su ya ce to ku je baitul maqdis ku zauna kafin a tsayar kuma da abin da za a fuskanta ga inda za ku ci ku shiga baitul makadis ku je ku zauna a akwai umarni da zai biyo baya wa kulu minha haisu shi'tum ku ci ku sha duk abin da kuka samu na arziki a wannan wajen wa qulu hibbatun in za ku shiga garin ku ce Allah ka yi mu hibba an Allah kan ayyana Allah ce na muku goma ta arziki to ku shiga akwai 'ya'yan itatuwa akwai wadataccen abinci akwai wadataccen kayan rayuwa duk abin da kuke so ku ci ku sha amma lokacin da za ku shiga garin ku ce Allah abubuwan da muka yi a bayan mutu ba, Allah ka yafi ba. kun ji abin da ga musu ba mm. baba sujjadan sannan in za ku shiga garin ta babban kofar shiga garin ku shiga kuna masu sujuda ma'ana ku shiga kuna masu kaskantar da kanku da rusunawa ga Allah saboda yafiya da zai muku da kuma godiya bisa ni'imomin da ya muku nagfir lakum Kafi qati'atikum Allah ce za mu yaka dukkan fukan da kuka mana wasan nazidul muhsinin Allah ce kuma da sannu za mu wa masu kyautatawa wadda suka tsaya a kan ɗa'a to damu musu daɗi cikin falala da rahama Allah ya ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum Allah ce waɗannan azzalumai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su sai suka canza magana wa qulu sai suka ce habbatun fi sha'rati bai hudi ga abin da aka ce su faɗa annabi ya ce sai suka ƙi hibbatun sai suka ce habbatun fi sha'arati watan ƙwaya a cikin gashi wadda kulul baba sujjadan ku shiga kuna masu ƙasƙantar da kai sai suka zauna suka dinga ja da gindi har suka shiga cikin gari ai to kace da Allah ya mana ke ya ayyuhal na amanu لا تكونوا كالذين آذوا موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وهكذا ما الله يكرم يا أيها الذين آمنوا ya fi waɗanda suka yi imani da Allah Allah ce "Lata ta komo kallabi na adam musa haka ne ayin ko Allah ce ku zama irin wanda suka cutar da annabi musa karku ma manzon Allah irin abinda banu isra'ila suka ma annabi musa alaihi salatu akwai cikotar labari a can suratul bakara wa in qulna dakhulu hadhihi wa in qulna dakhulu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu shi'tum ragadan wa dukhulul baba sujadan wa kulu hibatun naghfir lakum khatayakum sanazidul muhsinin وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية الله يتكتنا لوكتنا مكتي ku shiga cikin wannan alkarya ta baitul maqdis wa ikul na da kulu karyata fakulu min ha ragadan haisu shi ituma a'a fakulu min ha haisu shi ituma ragadan ku ci ku sha a wadace cikin walwala duk abin da kuka gani ubangiji ne ya saya ya tanadar muku a cikin baitul maqdis ku ci ku sha haka ne wa iskun na dukulu hadhihi alqaryata fakulu minha shi shi'tum ragadan wa dukulu albaba sujjadan to inda ku shiga kofar garin ku shiga kuna masu sujuda wa qulu na naghfir lakum kafayakum kuma lokacin da za ku shiga garin ku ce Allah ka kaɗi mana zanuban Allah ka mana afuwa. Allah ka yafe mana wa sanazidul muhsinin Allah ce da sannu za mu saka wa waɗanda suka kyautata fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum Allah ce sai azzalumai suka canza abinda aka ce su faɗa sai suka faɗi wani abu daban fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun Allah ya musu dokar musu da azaba saboda fasikancin su kasan shi kuma Allah in baka gaji ba ba zai gaji ba in ka tuba ka gyara sai a dawo idan ka koma shi ma sai ya dawo kaga ai duk tsiyar da suka yi Allah ai baya bari sai an taba su to in suka gyara kuma shikenan sai da ta musu al'amuran su baka ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ka ne Allah yace fa baddala allazina zalamu minhum sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su suka jirkita kaular zancen da aka ce su faɗa gairar labi ƙila lahun ba wadda aka ce su faɗan ba sai suka faɗi wata daban fa arsalna alaihim rijzan min as-sama Allah ce sai muka saukar musu da narkon azaba daga sama bima kanu yazlimun saboda abinda suka kasance suna yi zalunci shi inda aka tsaye da kai a nan ake so ka tsaya yana daga cikin abinda da yawa mutane ba su fahimci al'amarin Allah shi Allah baka taɓa burge shi da kirinki ba shi kawai in yace ka tsuguna in ka zauna baka ci ba kar don kana so ka burge an ce ka tsuguna sai ka zauna in yace raka'a uku yake so in kai hudu kai ne shi ukun yake so ukun yake so yana daga cikin abin da yan su ba gane da ke ba za ka yi wata ibada ta kai irin ta mala'iku ba shi abin da yake so in yace biyu biyu yake so yadda muka yi asubahin nan in hudu muka yi baya so sau daga ba ka ga wani abu da sunan addini wai yana da kyau ka yi ta karawa ko ka yi ta yi don kana ganin abu mai kyau ne. a'a shi cikakkiyar biyayya gare shi ne ka yi shi yadda ya ce in ya ce ka yi sauri in ka yi gudu ka bata abin da ya umarce ka cikakkiyar biyayya shi ne ka yi abin da ya umarce ka kar da kanka ka karo mishi wani abu inda gudun yake so ka yi ai ce ka yi gudu idan aka shigo masallaci wani ne cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo masallaci sai ya ji irin an yi dab da za a tashi a ruku an yi sujuda daga can nesa sai ya yi ruku sai ya tab tab tab tab sai ya shigo sabo aka idar da sallah annabi ya ce waye ya sai shigo a baya da sauri haka ya ce ni annabi ya ce za da kalla kushinsa Allah ya ƙara ma kwaɗayi son aikin alkhairi bi ce amma karka sarki idan a taitu musala da fa'atu hawa an tuntun shi nabi ce za ku sallah ku zo a matsi ko da a yi rukuku ko da a ɗaga fama a daraktun ku sallu abinda kuka samu ku sallaci wa ma fata kun fa'atin abinda ya wuce ku cika to duk yadda kake ganin kwaɗayin ka zo ka da sauri da sauri ka shigo masallaci ka yi laifi in za ka zo sallah abin da ake so a ganka a natsi idan ta hiya ka samu in ka tashi ka ci ko za a baka ladan jami'i to wani zai shigo masallacin can akwai sauran waje da zai cikita saboda ya samu kar wannan ruku'un a taso sai ya tsaya daga nan ya yi kabbara ya ruku'u ya bar can wancan kofar a buɗe to kan wannan sai ayi watsi da sallar shi ce fal awwal al awwal sai sahun farko ya cika cik kafin a kafa na biyu sai na biyu ya cika kafin a kafa na uku idan ka zo sahun gaban ka bai gama cika ba ka kafa wata sahu ko kai ruku'u za a iya watsar maka da sallar tun da sallar shi ya shar'anta ta sai ka yi ta yadda yake ka yi sara kuskure ne don kaji an yi ruku ka fara wababababababab za ka shiga masallaci shi bayi so ya ce bayi so doka ya ce bayi so fa'alaikun a ce in za ku zo masallaci a natsi a cikin kwanciyar hankali to shi sa ba ka yi fada da bidi'a ba kai ma karka buɗe bidi'ar ta shigo cikin addininka abinda aka umarce ka shi za ka yi wala yahillu lahu an yaf'ala ilan ko hatta ya'lama hukumar Allah fihi mai adali ce bai halatta ya yi wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah a cikin Allah ya samu dace to sai suka canza da suka canza sai ya zama musu sanadiyar musifa Allah ya samu dace to sai Allah ya ce واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين الله سيتي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الله يتي كما كتنبيه سو يقول عن القرية التي كانت حاضرة البحر game da alƙaryar nan da take dab da bakin teku Allah ya su maka bayani labari ne na iyayensu da kakanninsu haka Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zo za ka mai shekanta ka sai ba shi labarin kakanka ta wajen mamanka eh, sai ce a tambaye ka kasan wani kasan lokacin da ya je waje kaza kasan me ya faru ai wannan zai nuna maka manzon Allah ne tun da bayi nan aka yi banda ta hanyar wahayi ba ta inda zai samu labari kai kuma tun da abu ne da ya shafi ka da baka so kaga ai ku ba za ku fita da abin da kanku ba Allah sai ce wasu alhun to ka tambaye su anil qaryatin lati kanat al bahri game da alƙaryan nan da take dab da bakin teku ɗaya ne daga cikin manyan garuruwansu idiya aduna fi sabti lokacin da suke wuce gona da iri game da al'amarin ranar asabar Allah ya zaɓa musu juma'a suka ke. annabi ya ce mu da aka zaɓa mana juma'a Allah sai ya bamu ita sai suka ɗauki asabar to shi kuma Allah a sunnarsa akwai jarraba asabar suke so asabar suke so to Allah sai ya zaɓar musu da asabar sai ya bar musu asabar da suka zaɓar makarsu to ɗaya daga cikin dokokin da aka musu ranar asabar ba abin da mutum zai motsa ranar asabar ba da ma yi kasuwa ba da ma ya je ofis ba da ya yi duk abin da zai yi a ranar asabar to su kuma wannan alkaryar masunta ne babban sana'ar su kamun kifi ne saboda a bakin teku ma suke to Allah sai shigo da jarrabawa tun daga abin da ya zaɓa musu ba su ɗauka ba suka zaɓi nasu to sai sa musu jarrabawa a cikinsa iri a dole Allah ke yayin da suke wuce gona da iri a ranar asabar ifta a tihim shaitanuhum yau masabtihim shurra'an yayin da kifaye suke zuwa musu a ranar asabar cunkus wa yau malayin su bai tuna lata duk ran da ba asabar ba mutum sai ya yi bai kyare samu na miya amma ranar asabar kifayen ga suna bakin kogi a kokwanci. Eh, kuma ba dama a kama Allah ce ka zalika na bluhun bi ya su kamar haka muka jarabce su saboda abinda da suke na fasikanci wato ka kiyaye Allah ɗaya daga cikin laifin da za ka yi ka shiga jarrabawa mai tsanani shine ka fake da Allah kan wani son zuciyarka wani ne kajin kana so ka mai nasiha amma gaskiyar magana kana so ka huce haushin ka ne to amma sai ka fake da ayoyi da hadisi to abinda a wannan gabar za ka ga jarrabawa wala ta ji alullaha ubatan da aimani kuma alaka ne karku dinga fakewa da ni a kan rantsu kawai in ba za ka yi ba da ka yi ba in da ka yi da ka yi amma ka saka allah ya zama garkuwanka kuma ha'inci za ka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai yi kusuma da wadda aka yi amfani da shi a kansa idan ka je ka gama mutum da Allah ka shigo da Allah cikin sha'anin wani sai ya amince maka saboda ambaton Allah ko hada shi da Allah da kai ko shi ka ce ka kibiya Allah ce to zan karbi rikicin bashi ranar kiyama domin saboda danni aka dawo duk abin da ka san ka sa Allah a ciki kuma Allahn aka gani aka saurare ka to ka kiyaye wannan abu ka kiyaye wannan abu ta ce mutane su kawo kuɗi za a yi aikin masallaci ko da a yi kaza ka fake da addini ka zo ka cinye kuɗi. a to Allah zai karɓa abinka jama'a mun fahimta to da yawa za ka samu da yawa da yawa za ka samu fakewa za a yi da ayoyin ko hadisan gyaran ne gyaran ne amma manufar intikali dama yana ɗan jin haushinsa to sai ya samu kuma yau ya wani abu da ba daidai ba to sai a yi jawo ayoyin ba daidai ba dama kuma dama ana so a yi amfani da su ne ai mun fahimta yanzu da yawa 'yan siyasa da sun hada ci kulin lafin mamari kan mulki tutil mulka man tasha sai an yi ma kudin zaɓe an murɗe zaɓen sai a zuwa na karanta kulin lafin mamari kan mulki tutil mulka man tasha ka san malikal mulki tutil mulka man tasha ne kai ma kudin zaɓe to kaga ayar ana amfani da ita ne don wani interest kamar mutum ne zai roƙe kawai bai ce maka layu mino a hadukum yanzu kaga hadisin zai yi aiki ne akan a taimake shi shi yasa ko irin abin da kaga mutanen mu suke a saka ayatul kursi wa a falo ko a daki a qur'ani ba saukar da shi don fashion an saukar da shi don amma mutanen wa'azi ba ki in ka saka saboda ka gani ya dinga tunatar da kai Allah ko abun da ayar take dauke da shi a office ne sai ka sa a maka babban allo an rubuta قل لا يستوي الكبيس والطيب ولو أعجبك كثرة الكبيس الله يكي كتي ده حرام ده حلال با دي دي سكي بكو ده حرام إنا ديوا saboda in ka gani ka dinga tuna karka karkacin cin hanci a ofis saboda ka kanan mai ziyara ya zo ga ayar nan a gabanka to kaga wannan don tunatarwa ne amma ba don ado ba ba a fashion a ɗaki da ayoyin qur'ani Allah so kada qur'ani don amma mutane wa zai shigar da su so ba abu ne da ake yin fashion da shi jama'a mun fahimta to shi haka Allah ya shar'anta addini so duk abin da zaka yi zan akwai wani abu zaka saka wata aya a motar ka to saboda tasirin aya wata kila tana magana akan kwanciyar ka bane saboda ka ko tafiya kake in ka daga kai kaga ayar zaka tuno ko wani abu da zai amfanar da kai amma ba dai kawai decoration za a yi maɗaki ko wani abu a yi amfani da ayoyin ƙur'ani ko maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to Allah ya yarda su ranan asabar kifaye ga sunan birjik shine shurra cunkus a bayyane a kan ruwa wa yau malayis bito da ta a cikin ran da ba a sabar ba kuma babu kifi <laughs> ba ta raba ba ne haka ne haka ne za ka zo ka ta wa'azi abu ba kyau abu ba kyau abu ba kyau allah ya garabce ka sai ka shiga ƙarfi a wayan kai ma sai ka bude abin da kake zagin waɗancan kake shafa su ɗaya ne ba mutanen kirki ba ne duk abin da suke yin kai ma sai ka zo kana yi bambancin ku kawai kai mutane ba sa ganin ka eh, amma allan da ya haramta abun akan waɗancan kai ma ya haramta ma kuma gashi kana yi haka ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyu hallabi na amanu la ya bulu wannan ya ayyu hallabi na amanu la ya bulu wannan kuma Allahu bi shay'in min al-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum la ya'lamu Allahu man yaqabuhu bil ghaib ليعلم الله من يخافه بالغيب الله ينتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لألّه la yabulu wannakum Allahu bi shay'in min as-sayd Allah zai jarabce ku da wani abu game da al'amarin farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum hannayenku zai kai kan dabbobin farauta mashin ku zai iya kaiwa kan dabbobin farauta liya'lam Allahu man yakafu bil ghaibi don Allah ya gawa yake tsoron ka tsakanin sa da Allah yanzu duk iskancin da za a yana nan a wani to Allah sai ga tsakani da Allah dama kana kyaman abu ko kuma dama idan mutane ne yasa baka shikenan sabai an fito an kuma shiga cikin irani kuma ba dama a yi farauta sai ka barewa tana zuwa tana ɗan goge jikinta a jikinka hmm. in an fita an yi rami kuma sai ka yi sati ma baka kama ba Ta na a tanaluhu aydikum wa kuma Allah ke da hannayenku da mashinku duka zai iya tabawa kuna zaune kawai sai ku gansu sun zo suna taba duba abin da za su ɗan tsinta a tsakaninku hmm. kuma ba dama a kama ba jarrabawa ba ce jarrabawa ce shi sa duk abin da za ka yi kai kawai don Allah da yawa gwamnatocin nan da suka yi ta faɗuwa suka gagara ta uka abin arziki wallahi suka suke ba da manufa na gyara ba saboda ka idan wannan ya zo suka kafa gwamnati ko suna nema su kafa gwamnati sai a je a yi ta binciko laifuffukan gwamnatin da ake so a kayar a yi ta faɗa an ci kuɗin 'yan fensho an yi menene a'a an danne kaza an saci kuɗin mutane ba tausayin talakawan ya sa ake maganan ba sai dai a samu makaman da za a ka da su to Allah sai ya jarabce su in sun zo sai su yi satin da ya fi na waɗanci na wancan ya yi sata to kai ma sai a buɗe ma kuɗin a gaban ka a ga dama kai ma ɓarawon ne ko ba ɓarawon ba ne haka ne ko ba haka ba to shi sa duk lokacin da za ka yi suka ka yi suka don a gyara ka yi suka don abin ba daidai ba ne amma karka fake da dama kana jin haushinsa a wannan abun kai ma sai a garace da yawa sun kasa ne saboda dama abinda suke adawan kawai neman kayan fadan da da su kadawa ne ko su yi nasara a kansa ne ba wai hakika tausayin al'ummar ba ne toron da su ma aka ba su dama to Allah shi kuma sai ya ga yadda su kuma da su yi nasu ba mun karanta kisar annabi ba Allah ya gaya wa banu Isra'il kisa akwai fatar Allah zai halakar da abokan gaban ku ya kawo wa yanzu da kaifa ta'amalin ku kuma ya ga ya za ku jama'a mun fahimta Allah ya ce to ka tambaye su game da wannan alƙarya allati kanat hadirat bahri wadda take dab da cikin teku idiya aduna fil sabti yayin da suke wuce gona da iri a ranar asabar ista tihim hitanuhum yawma sabtihim yayin da kifaye suke zuwa musu a ranar asabar ɗinsu shurran da yawa a bayyane wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba asabar ba kifayen ba sa zuwa kazalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ce to kamar haka muke jarabtan su saboda abin da suka yi na kanci to sai aka dinga shirye da barbaro sai a je a saka a tare idan kifayen sun fito sai a je a kafa abubuwan kamun kifin a tsare yadda kifin ba zai iya koma ruwa ba to ranar lahadi sai a zo a kwashe ko a je a tona manyan ramuka wadda kifayen za su shiga in sun shiga to ranar lahadi kuma sai a zo a kwashe ina ba a yi mishi abinda eh, ya hana ba amma dai kaga indirect a yan yi haka mutanen mutum mutum ne zai shiga uku matarsa sai kuma a je a shirya a zo a yi a taje ta auren kisan wuta don ta dawo dama kawai ka kira ta ne kun zo kun zauna kun yi dadiron ku kawai eh, domin shi auren kisan wuta akwai rena hankali wa shari'a inda laifin kuke yi amma a je a shirya wani ya aure ta ya sake ta ta dawo yanzu ba kuna wayo ne wa Allah ya hana yanzu bari a bari a kewaya shi eh haka ne ko ba haka bane haka ne shari'ar ne ta yi tarnaki idan mutum ya sake matarsa shi ka ɗaya wurare da yawa irin suratul talak suratul bakara da sauransu Allah ya dinga roƙon ka kai fa idza balagna ajalakunna fa amsikuhunna bi ma'ruf Allah ce idda ya kusa karewa kai hakuri ka duba ka dawo da ita ita ma aka ce ka tafi ta a gida Ka zauna la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra Allah ce tayi Allah idan zuciyarsa a daidaita aka sake shika na biyu Allah ya ce ku yi hakuri ku dawo iyaye Allah ce kar su kuskura su hana ta dawowa gidan mijinta wa hunna haqqu na fi zalika in aradu islah wala hunna ko hunna an yankihina azwajahunna Allah ce iyaye kar kar ku kuskura ku ce ba za ta koma dakin ta sai dai in wani albashi ne bayyana ne wato ku dubi yadda ubangiji yayi shi kan farko ya lallabe ka yadda danne ka kai ya ce karka fidda ita a gidan ka batta wata in ka huce sai a daidaita ita ya ce karta kuskura ta fita sai yi idda a ɗakin ta Allah ne sai ce wata il su a daidaita aka yi na biyu ya ce a yi haƙuri a koma ya ce mai iyaye wa wala ta'abulu hunna an a zuwa da yankilina azwajahunna idza taradaw bainakum bil ma'ruf matukar sun fahimci juna tsakaninsu. su kar ku tire ku iyaye ku ce ba za su koma ba Allah ya ce ayi hakuri a koma da aka yi na uku sai ce to yanzu bayi so ya gansu tare kai kuma sai aka haɗa kai da kai su dawo tare kai ma ka sai baraka zauna lafiya ba na ɗaya da aka yi ya ce ta yi haƙuri kar ta fita kai ma ya ce kar ka fita da ita ya ce a yi haƙuri a dawo da ita na biyu ya ce a yi haƙuri a dawo da ita a duba wala tansa bai fadala bainakum kar ku manta falalan da yake tsakaninku yanzu da aka sake yi da kanshi sai ya ce to yanzu kowa ya kama gaban sannan a wannan matakin kuma ka ce kai kuma kana so su dawo ta ka san ba za ka zauna lafiya shi yasa annabi ya ce Allah ya tsine na al-muhallil wal muhallalla wadda yayi auren kisan wuta da wadda aka ma annabi ya ce Allah ya tsine musu albarka ko kai ne ka ga matan tana zawarcin ta sai kai tunanin to ya kamata ka aure ta ka sake ta saboda ta koma kan ƴaƴanta kai din annabi yace Allah ya tsine maka albarka ta koma kan ƴaƴanta kana rufin kashi, Allah tausayin ƴaƴan ina shi yake ta tafi ta tafi ta je ta auren ta haka ne to wani mata da mijin ne za su je su haɗa baki wani kuma matar ce za ta je ta nemi wadda yadda za a yi wani kuma mijin ne zai turo wadda za a yi duk wanda ya sa hannu a wurin kisan wuta na ananne ne yanzu dai tun da zaman ya gagara Allah ce kowa ya je ya nemi wani abokin zaman kowa ya ga halinsa da kansa to shi kenan sai suka yi da barbaru da rasu kamo kifi ranar lahadi sai a zo a kwashe kifi eh, mutanen suna haka ko ba su haka ana yi ana yi ana yi a cikin zamu abubuwa suna saboda har a halatta abin da Allah ya haramta wa kanat ummatun minhu sai aka samu waɗansu jama'a daga cikin waɗannan banu isra'il suna cewa limata izuna qauman lahu muhlikuhum me yasa kuka nace kuna wa'azi ma waɗanda Allah zai halakar da su au mu'azibuhum azaban shadida ko ya musu azaba mai tsanani kalu sai suka ce ma'adiratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun muna yanke hanzari ne abun ubangiji wato gida uku aka kaso da masu kamun kifi da waɗanda su ba su kamawa amma sun kame hannunsu da waɗanda ba su kamun kifin su kuma suna wa'azi wa masu kamun kifin to waɗanda su ba su kamun kifin amma sun tabbatar waɗannan masu kamun kifin kan gararru ne sun isu yi biyayya wa Allah to sai suka je suna gaya ma masu musu wa'azin limata izuna qauman lahu muhlikuhum me yasa kuke ta wa'azi kuka damu kanku akan waɗannan da Allah zai halakar da su aw mu'azibuhum azaban shadidan ko ya azabtar da su azaba mai tsanani ranar alkiyama kalu sai masu wa'azin suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yanke hanzari ne a ruwan ya san mun baranta shi kuma Allah ka'idar sa kenan in har ana mishi ba daidai ba to ka ce ba daidai ba ko gulma ake yi ka zauna a gun ko baka ce komai ba har da kai ɗayan biyu ne ko ka hana ko ka tashi amma kana gun a Ya yi eh mana <laughs> jama'a mun fahimta sai suka ce muna musu wa'azi ne don mun yi yanzu domin ɗaya daga cikin abin da ke dulmuyar da al'umma ya halakar da ita shine a kama barna a dinga barna kuma ku ja baki kun shi Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi ya ce na rantse da wadda ran muhammadu ke hannu la ta'amurun na bil ma'ruf wallahi ku dinga umarni da alkhairi wala tanhawunna anil munkar kuma wallahi ku dinga hana munanan ayyuka aw la yu'shikanna Allahu an alaikum alaykum iqaban minhu ko kuma Allah ya saukar muku da ukuba azaba daga gunsa sun mata da una hukun ta yi su yustajabu lakum kuma ba da amsa muku sai daga cikin abin da ke sa Allah ya ki amsa addu'ar mutane duka Shi ne shi ana saba mishi ko kuma ku ja baki ku shi لئن الذين كفروا من بني إسرائيل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله يقول إن الذين كفروا من بني إسرائيل الله أنشي وأن سك كافر شيء لك بني إسرائيل ذلك بما أصلوا لإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود wa isa ibn maryam Allah ya ce Allah an ci waɗanda suka kafirce daga cikin banu isra'il a harshen annabi dauda da annabi isa ɗanna na maryama alaihi masalatu wassalam ma'ana Allah an ce su a cikin attaura Allah an ce su a cikin zabura da linjira ta annabi isa alaihi salatu wassalam kamar wani ne yace Allah ne yasa aka tsire musu albarka yace zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda sakon Allah su da wuce gona da irinsu menene wuce gona da irinsu Allah ce kanu laye tana hauna amun karin fa'aluhu ba sa hana junansu aikata mummunan aiki laye tana hauna amun karin fa'aluhu sashi baya hana sashi aikata mummunan aiki labi sama kanu yasnawun Allah ke da abin da suke aikatawa to ɗaya daga cikin abin da Allah ke game bayi da ukuba shi ya ga ana taɓa mishi kai shi shi wannan da yake laifi wa Allah yake laifi wa dokokin Allah ka ja baki kai shiru inda iyayenka yake ma wannan laifin da bara ka ja baki kai shiru da bara ka ja baki kai shiru saboda ka yana daga cikin khairiyya na wannan al'umma alkhairin da Allah ya zaɓe ta da shi ya fifita ta da shi كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس كوني مفي الخير الأمة da aka fitar don mutane don hidima wa mutane don tsayuwa akan al'amarin mutane ta bilma a ma'ruf watan hauna a munkar saboda kuna umarni da alkhairi kuna hana mummunan aiki ba karamin abu bane ba karamin aikin alkhairi bane kira zuwa ga kyakkyawan aiki da hani akan mummunan aiki to waɗannan masu wa'azin sai suka tsayu suna yin wa'azi wa masu kamun kifi ranar asabar wadda suke tsare kifin sai ranar lahadi su kwashi sai waɗannan 'yan tsakiya su ba sa laifin amma dai suna ganin ai a rabu da su kawai halakakku ne ai akwai mutane mu masu haka ko to kabarin kaɗai ne da su haka suke faɗa limata izuna qauman illahu muhlikuhum don me kuke wa'azi ma waɗanda Allah zai halakar da su ai da sun kan gari halakar da su Allah zai au mu'azzibuhum azaban shadidan ko ya azabtar da su azaba mai tsanani kalu sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yanke hanzari ne ma'ana muna gabatar da hanzarin mu ne zuwa ga ubangijin ku wala ya taqul kuma tayi su ji tsoron Allah su daina Allah ce falamma su ma zikiru rubi. to lokacin da suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi an yi wa'azi an yi wa'azi sun kangare an jainar labina ya hauna an nisu Allah ta sai muka tseratas da waɗanda suke hana wannan mummunan aiki shi kuma Allah ya lamunci matukar za a ritsa to ba za a ritsa da kai ba matukar ka hana eh. an jainar labina ya hauna an nisu shi sa duk annabawa da manzannin nan in za a halakar da mutanen sai ce su su fita an zainar labina yana hauna a nisu Allah ce sai muka tseratar da waɗanda suke hana mummunan aiki wa a kafnan labina zalamu sai muka damki waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani bi makaru ya saboda abinda suka kasance suna yi na fasikanci falamma a tau amma nuhu anuhu. Allah ce lokacin da suka kangare akan abin da aka hana su suka doge kulna da kuma sai muka ce kunu kira da tarkhasin ku zan birrai kaskanta duka birrai aka mai su mutum na gona kawai sai ga biri ya shigo mishi a biri a cikin gari bai san ɗansa ba ne ga labarin na suratul baka duk birrai Allah ya mai da su Eh, shi ne a wata aiki cewa ai waɗanda suka fi kowa lalacewa su ne wadda Allah mai da su birrai da aladu to akwai abin da Allah bai iya ba ne? ai babu su asalin birrai ma na gaskiya da gaskiya ai ba zagin Allah suka yi mai da su biri ba inda ya gada yi ma'aida cikin birrai din ya yi ka haka ne to da suka yi sabo sai aka mai da su birrai falamma a tau an manuhu an hukulna da kuma kono kiradatan kasirin da yawa cikin malamin tafsiri suka ce to ɓangarori biyu Allah ya ambata masu wa'azi an jainar lalina yana hauna an su Allah ya ce ya tsiratar da su masu laifi Allah ya ce an mai da su birrai to waɗancan na tsakiyar da suke cewa limata izo na kawo su ba a ji labarinsu ba to haka aka yi ta tattaunawa waɗansu suka ce su ma an haɗa da su waɗansu suka ce a an dai tsiratar da su amma da tun da ba su yi abin da ya dace ba su ba a yabe su ba ba a faɗi labarin su ta Allah ya samu dace su sai mu kwana a nan sai kuma gobe Allah ya kai mu sai mu tsora Ba su hana to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk